ɗaya ga wata to mu kai kai kai shuru ba ka gaje gama mamar kudin ɗaya ba ɗaya ga wata na rajab kenan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu eh talatin ba waɗi ba ko to na na to to talatin ga watan jima'a da saniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan biyu miladiya biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa satin da ya wuce muna fasalin ƙarshe shine kaifa tuhafizu ala umrikal intaji yaya za a yi mutum ya tsare wannan rayuwa tashi ka yi aikin to ya za ka yi ka tsare aikin kuma bai lalace ba ba ana maganan wanda ba su yi aikin ba ne fa nan ana maganan wanda ma ya yi aikin to ya za a yi ya tsare aikin har ya mutu aikin bai lalace ba ai ba masifar da ta kai akan mutum ya yi aikin tukuru sannan kuma kafin ya mutu ya lalata aikin kuma sai ya je kabari ya ga ashe ya lalata komi na sha baku misali nan da makaranta ta duniya a ce yanzu dan mutum ya je nda sai da ya zama na saura sati daya a je a yi passing out sai a turo ma shi gida a ce an kore shi a zaka ji wannan kadai ma duk da mutane fa sun fi damuwa da wannan kan ma maganar lahira domin za a yi ta gaya wa mutane ga abin da zai lalata aikin lahira mutum bai damu ba amma wannan misalin an bada kowa ya gane ko mutum ba wanda suke son ya ja kana to kuma wannan shine babban masifa a ce yau an ba mutum shekara 60 ko 70 sai da zai mutu kuma sai rusa aikin gaba daya ya shiga makabarta ba komi to kuma za a dawo ne a sake ba za a dawo ba an tafi kenan kullum in kana so ka gane lahira abin tsoro ne ka auna ta da inda in an tafi har abada ba za a dawo ba ba fa za a yi lokacin da za a ci a kara dawowa duniyan nan a gyara ba ko a sake in an koma can an koma gida na dindindin ita can can ne gidanmu inda shaidan ya koro mu muka zama kaman kamammun yaƙi muna hankoran yanzu mu koma garinmu ne randa da duk muka koma can mun koma gida to sai dai gidan ne kala biyu a can ko a koma gidan da za a ji daɗi ko gidan wahala Allah ka tsare mu to shine nan ran muka fara magana cewa nan ba ta ɗaya wanda take bata abun nan shine jijina mutum yayi aiki ya rika jin takama da aikin da mutum yayi to za a sha maganin wannan kafin a shiga na biyu rannan an yi magana aka ce akwai magungunan da za a sha shi wannan ujubu shine nan ba shi shine na biyu to maganinsa tukun ko famin wasa'il ilajil ujubi bi kasaratil amali saliha wato yana daga cikin magani inda mutum zai maganin jiji da kai a matsayin wai ya yi aiki da yawa bi kasaratil amali salihah na mutum yayi aiki da yawa ya rika takama yana cewa Allah ma ya san an yi kokari ko to maganin wannan abun kada mutum ya rika jin haka nan ga magunguna nan na ɗaya shine an ta'alama annama wufiqta ilaihi min amalin salih ka sani a ranka ka ga Allah ya datar da kai din nan na kyawawan ayyuka har ka samu ka aikata innama huwa bi fadlillah fadlan Allah ne tun da aka datar da kai kai sallah in ka yarda da falala Allah ne aka baka dama ka kai sallah ba sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat ba to kaga kana ji cewa ma ba dan an zabo ka ba da ba kai ba to kai kawo? ashe kai aka fara mawa kafin kai ya fito wa li liqawlihi tabaraka wa ta'ala saboda magana Allah da aka cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka ga kun samu na wata ni'ima kowace irin ni'ima ce niman da'a ce niman tafiya daidai niman kaza niman kaza to wannan duka daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wai malam abubakar ina dan uwanku ba nan ya je sun kame shi garin su ne shi kuwa ina ba usman ka tuna usman fari da ke zama nan kusa yau ka daure <laughs> ka ya je can ya daure a garin su kenan da ba shi bai ware da ke zuwa yayin shi yayin shi shi tun lokacin gidan malam muka saba da shi kulli ya ce ga nan ga nan sai ya dauko zuwa din ya fara kawo shi dai da zuwa to shi ma musu mai zan rike shi ta wurin ya je can ka daure ya daure garin su yayi zaman shi ko shi ma ya samu mata ne irin wanda ta rike wancan oho <laughs> mutum da ya fara zuwa makarantar da sai su fara faɗa ko da ba ta shi ko da bakwautar shi kawai daga nan shi kuma sai faɗa janye shi wai kai ba kai faɗa ka jawo mutane ba sai su su faɗa su janye ka a wannan shi ne shine abin ba a ya kamata dai kai in baka jawo ba to a kowa a kikikaka su ba su janye ka ba kai baka jawo su ba ba sai a janye ka kai ka daina zuwa in mutum mata shi kawai ba ta son zuwa shi ma sai daina zuwa ita ba ta gane irin wannan makaranta ba da ake dawa da tsakar dare Ka ji karya tsakar dare ne tsakar dare ko da kuɗi ake dawa ko kwana bakwai yake yi kafin ya dawo ba komi in ya je neman kuɗi wani ma sai ya tafi ya sati biyu bai nan wani ma ya watanni bai nan amma matan bata damu ba tun da yanzu ta san neman kuɗi ya je amma makaranta kuma wannan musiba ce wannan kad asabatil balwa ta gama masifar ta gama gari gaba daya saboda sai da malami yake magana ya ce akwai matan da masallaci ma ba sa barin mazan su je ke su ce yayi nisa Na Allah bebi masallacin na yayi nisa zaka mutu a hanya in ka tafi zaka gaji bebi eh amma zai tafi malam zari yanzu zuba mutum kawai kai sai a rika cewa baby wai be sai kaji tana su my baby sannu da zuwa my baby sauke kifi mutum kawai my baby kai baby malam zari ya zama baby yana ka masallaci ta ce haba my baby akwai sanyi wai je masallaci akwai sanyi my baby ka ji fa kana kokarin tashi tana lullube ka da bargo tana wikon kwance ka baby kai sallaka a daki ba komi to to kaji to wala zari amma nan da za a neman kuɗi ita take raka mutum har kofa gida ta raka shi ta raba shi da garin ma gaba ɗaya tunda ta san amfani abin da zai yi amma masallaci sai su rike su ce bebi ba za ta masallaci ba kada mura ta kashe bebi hanyar masallaci ana sanyi ko ana ruwa ta duba ta ce duk ɗakin nan ta duba ba lema da za ka ruwa don haka kai zaman ka bebi kakka je sallah kuma kai bebin katon bebi ka yadda ka zuwa masallaci ta nan da aka mutu kuma sannan za a gane kai ba bebe ba ne babba ne don dukan ya za ka cira nan ka ga maganan bebe ba ta taso ba ta ɗaya kenan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah na biyu an ta'lama anna hunaka min al-ibadi man yaksibu akthara mimma minka thawaban idan kana aikin alkhairi in kana son ka daina tunƙaho da naka to shine ka sa a ranka akwai daga cikin bayan Allah wanda ya fi ka yin aikin lada kuma in ka za ka yi kanka gaskiya ba za ka gani ba a lokacin da ake kowace irin ibada ne sadda ka gaji wannan sannan shi wani ya fara idan sallah ce ana yi kayi nafila biyu ko kayi hudu sai ka ga ka bar wani shi yana ta yi a'a yayi nafilan ya gama yana ta askar kai in ka matsa sai ka ga kuma ya koma ya dauko qur'ani ya ci gaba da karanta to kai da shi waye wani dan to ka gani to kuma duk haka za ka auna bangarorin ibadoji in kana auna su da haka to ba za ka yi tinƙaho da naka ba domin za ka ga duk yadda kake kokarin ibadan nan to akwai bayan Allah wanda sun wuce ka in ma baka gano kowa ba kwatanta da manzon Allah da sahabban manzon Allah mana ba shikenan ba ma kan ma ka nemi wani dan kakka wahala kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafafunsa har sun kumbura saboda sallah to kaga daga nan ba sai ka tsaya ba to kuma ka zo karatun qur'ani ba ka auna ka auna ka auna shi ko da yaushe karanta shi ko yaushe tasbihi ko yaushe istighfari ko yaushe